Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. majalisar ɗinkin duniya ta kira mummunan hari da aka kai a jiya juma'a akan tashar jirgin ƙasa ta ukraine da wasu wurare da abin da ba za a lamunta da su ba kana babban take haƙƙi ne na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da dokokin haƙƙin ɗan adam na duniya kuma za a hukunta duk wanda ya aikata hakan kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya jaddada kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi na a gaggauta kawo ƙarshen wannan mummunan yaƙi jami'an jirgin kasa na ukraine sun ce harin ya kashe mutane hamsin ciki har da yara biyar kana akalla wasu 87 sun ji rauni daga harin makamai masu linzami da aka kai akan tashar jirgin kasa a gabashin ukraine da ake amfani da ita ana ficewa da fararen hula makamai masu linzami guda biyu ne suka afka wa tashar ta kramatorsk gwamnan yankin donetsk ya ce akwai dubban mutane a tashar jirgin kasan da suke kokarin barin yankin zuwa wani wuri mai tsaro yayin da yankin yake shirya wa ayyukan sojan rasha a cewar reuters jami'an ukraine sun dora laifin kai harin akan rasha zargin da ita rashin ta musanta yayin da rukunin masu iyo e na dakarun sojin turkiyya suka shiga ruwa a wannan mako laman lafiya sun kwance nakiyoyinsu na uku da suke shawagi a cikin ruwan turkiya tun ranar 26 ga watan maris wasu kwararru kan harkokin teku sun ce har yanzu abubuwan fashewar na yin barazana ga mashigin ruwan bosphorus na istanbul a ranar 19 ga watan maris hukumar leƙen asiri ta fsb ta ƙasar rasha ta ce nakiyoyin ruwa 420 na ta yawo akan ruwan tekun bahar aswad bayan da guguwa ta tashi hukumar ta fsb ta ce sojojin ukraine ne suka dana na kiyoyin amma hukumomin ukraine sun yi watsi da wannan zargi cewa ba gaskiya ba ne su ma hukumomin na ukraine sun zargi rasha da binne na kiyoyin ruwa a kan tekun baharun aswad suna kuma amfani da su a matsayin makamai masu yawo kan ruwa da ba za a iya shawo kansu ba majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya juma'a cewa wani tsohon jirgin ruwan dako mai da aka yi watsi da shi dauke da sama da ganga miliyan ɗaya na mai wani bam ne da ya rage kiris ya tashi da ke tattare da tsananin hadari na fuskantar gagarumar malalar mai a gabar tekun yamal da zai buƙaci kashe kusan dala biliyan 20 wajen tsaftace muhalli idan hakan ta faru malalar za ta haifar da wani gagarumin bala'i na muhalli da na jin kai da zai shafi kasar da tuni yaki ya wargaza fiye da shekaru bakwai in ji jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a yamal david grizzly yana faɗa wa manema labarai ya ce lalacewar muhallin ka iya shafan kasashe da ke gabar tekun bahar maliya matsalar tattalin arziki na katsewar jigilar kayayyaki zai iya tasiri a faɗin yankin jirgin dakon man na fso sefa shine babban lahani a yakin da ake gwabzawa tsakanin gwamnatin shugaban kasar yamal abed rabo mansur haji da saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayin huti da ke samun goyon bayan iran jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kwashe sama da shekaru uku suna neman shiga jirgin domin tantance lafiyarsa da kuma yin wasu gyare-gyare daga ƙarshe kuma a ɗauke shi zuwa tashar jirgin ruwa mai aminci don cire man sai dai 'yan tawayin huti da ke iko da yankin sun sha yin watsi da alkawuran da suka ɗauka na barin hakan ta faru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a prime minister pakistan imran khan ya sake sabunta zarge-zargensa da yake yi cewa amurka na da hannu a kuri'ar kin amincewa da salon mulkin sa a majalisar dokokin kasar inda ya ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan aka yi nasarar hamarar da shi daga mulki kani ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya daren jiya ga al'ummar kasar kwana guda gabanin taron majalisar dokokin kasar don shirya yin kuri'a na rashin amincewa da 'yan adawa ke yi labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. saurari assalamu alaikum barkanmu da asuba na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida ya New York. Alhamdulillah ya tsohuwa kuma. Ya kuma aka ji da ibada. A alhamdulillah ai malam wannan shekara sabo a wuye daɗi. Saboda <laughs> a wurin da muke yi ya ragu. <laughs> Ai na shiga ofis da rana sai na sami Hanifa. daga Hanifa ta ne sai da ce wayo Allah da gaisa da <laughs> Hanifa yankwane sai da ce mata sai da ce mata ya ta bar kin tuna da wani abu ana ma magana ba zan faɗa ba dai dan kan faɗa dan kan ce wata shekara da ka ne amma ba zan ba faɗa ba to shi ke da dama ba wanda ya yi aiki dama ba zan ce wata shekara da na ganka laluwai laluwai mm, laluwai yo Allah da ba ana batu na farko ma kenan eh, ruwan jikin mutum bai kare ba <laughs> alkar ba Allah sa a gama lafiya Allah ba da ladan ibada amin Allah kuma sa mu ga bayan bala'o'i da masifofi da ake fuskanta a kasashenmu daban-daban. Amin summa amin, amin summa amin. To baba za mu bude wannan babin ne da jajantawa mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu Isa Lawal Ikara makon da ya shige muka barka haihuwa. Eh haka. Sai dai amarya bayan an aiki an cire sai kuma sai jinjiri ya koma. Hmm. To muna mika gaisuwar ta'aziya ga na ikara da iyalin shi hmm. baki daya. Allah kara hakuri. Kuma Allah ya Amin sun amin. Amin. Hmm. amin allah kawo mai tsayuwa amin amin hmm. shi kuma wanda yake na hannu allah ya raya amin sun amin amin sun amin to baba bari mu faro tashin daga jihar adamawa wato karamar hukumar gombe kenan domin mika gaisuwar fata alheri ta garba umar talire lala zuwa ga Bafa Haruna Bajoga da Alhaji mai gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Ado Yobe mai Balango Fata, sai Mamman Kulu mai Tuwo Fata da Alhaji Petal Shugaban Matasan Lala da Alhaji Jalili mai Awaki Numan da Nasiru Jikan Limamin Fata da Manu Ɗan Hajiya Talire da kuma Aishatu Muhammad adam matar baffa haruna bajoga da fatar sun tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga mahmud salu ƙauren na moda baban abdulsalam ya ce gaisuwa ta farko ta kuce masu gabatar da shirin a bari ya huce anti da baba ya ko makeri to muna amsawa muna amsawa ya gaishe ka amin sai kuma ya ce gaisuwa da ke zuwa zuwa ga mahaifinsa alhaji saluhu mai gyaran agogo ƙauren na moda da limamin masallacin juma'a na biyu kauran na moda da khalifa a tiku abubakar mai suna ƙauren na moda da alhaji sanusi walin ƙauren na moda da ya ce da matarsa sadiya badamasi mama abdulsalam da injiniya kabiru shehu kamoshi da matarsa anti shafa'atu da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan sai kuma hassan hos mai foto a ƙauren namoda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren namoda da faruk liman da kasa ƙauren namoda da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu kauren namoda da fatan suna gudanar da azumi cikin koshin lafiya mai gaishe ku mahmud salo kauren namoda baban abdulsalam sai kuma mu nufi jihar kebbin najeriya domin mika gaisuwar bilkisu matar garba kamba unguwar dogon rini kamba jihar kebbi tana mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da jagororin to mu ma har yanzu wannan dan eh, ta sake fitowa ba ba mm, ah, lalle kan mu godiya wuke <laughs> yawa to tana mika gaisuwa fata alheri ga husaina matar bashar mai gyaran rediyo kamba da aisha matar salisu isa fana da jummai mahalli kamba girma da hajiya na Sare matar abubakar umar dutsen mari jihar kebbi wannan gaisuwa baba ta burge ne sarki dalili a be dalili yanzu kai mace ce ta aiko kuma duk mata ta gaida gaskiya <laughs> to wannan kuma wannan kuma kamar yadda aka ce kamar yadda aka ce maza ba sa adalci ba su kara mata a ciki shi sa wannan adalci ne a wannan ai ta kyauta oh to shike da eh ta kyauta eh so <laughs> alheri ya gaishe ku da fatan a sha ruwa lafiya amin ba amin sai kuma wannan gaisuwar ta bari huce ta fito daga babawu mato mai aduwa ya ce fili a bar ya huce ga sakon gaisuwan sada zumunta zuwa ga lawal mai lafiya tumfafi da arma dan mai ganga kuka samu da buhari haruna yalwa dan ziyal da abdullahi laki funtuwa da abdulaziz dan goga mai aduwa da murtala sd maria da Hussaini Gali Usman Hadija da Hajiya Magajiya Bello Mai Aduwa da mai girma sarkin fulani mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad sannan kuma da musa malam indu sai kuma biniya malamin makaranta ragana da fatan duk sun tashi lafiya to amin sun amin baba kamar yadda muka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa to ko kaɗan kuwa yawwa barin dire da miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan barista da mrs obadiah tahomdade wato obadiah tahomdade da hajara tahomdade domin auren ɗansu da aka yi a ranar asabar da ta gabata zen emmanuel tahomdade wadda ya auri rachel reed one an yi wannan auren ne makon da ya gabata a jos allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun amin Rest assured, this troubadour is acting on his part. The union of your spirits here has caused him to remain for whenever to. yawwa malam mansur dama mun yi alkawalin cewa za mu dora a hirarsu mm. da suka kwaso da wakilinmu sulamu Mani barma to bari mu gefe domin ci gaban wannan hira akan samun mawaka ko makaɗa da dai dukkan dai waɗanda ke wasu abubuwa masu alaƙa da harkokin wake-wake da kaɗe-kaɗe da raye-raye iyaye kan nuna ƙin amincewa 'ya'yansu su shiga harkokin waka saboda suna tunanin kamar wani koma baya ne ko kuma zai iya zama wani abin faɗe a gare su ka taɓa fuskantar irin wannan matsala? To Alayi Sele gaskiya kusan haka ne. Akwai kalubale a yayin shiga wannan harakar ga dukkan wani wanda ya yi shahura Musamman in ya kasance kana da wani tushe abin duba. Tunda ni wani ɓangare jini ne na sarauta a bangaren mahaifina a masarautar jiratawa da ke nan maraɗi. bangaren mahaifiya ni sharifi ne jikan sharifai ma ake ambata ta iyayena da sauran dangi ƙarshe dai mun samu fahimtar juna akan wannan lamarin duk da ba su su a farko daga baya sun fahimci cewa a'a ni salon nawa waka ce da na zo da ita ba don in ci mutuncin wani ba ko in ci huskar shi ko kuma in ma wani habaici ko kuma in zagi wani ko kuma in yi abin da zai sa a mana Allah dai ko kuma a maida mana raddan da zai iya shafar gidanmu yaya ayyukan ke gudana idan aka yi la'akari da abubuwan nan biyu da kake gudanarwa a lokaci guda nan bangare ga jarida ana bukatar a je a tattaro abubuwa a zo a haɗa rahoto sannan a ɗaya can gefen kuma studio na jira a zo a rera waka nakan je in ba jarida lokacinta har ma in yi aiki a lokacin da nake karkashin wani gidan rediyo eh, gidan rediyon wani lokaci su suke bani dama ko kuma su ce ya kamata ka yi waka kan kaza abin da yake da sauki a wanda a wancan shekaru da yawa da suka wuce sai na hau mota na je katsina tare da sanu sa'anu mun je kano mun yi waɗannan waƙoƙi yanzu kuma cikin yardar ubangiji a komi ya zo an mallaki studiyoyi wuraren aiki wanda a halin yanzu ina da studio na wani kaina wanda a cikin ma ba wai waƙar ba kanta hatta wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a gidan rediyo ina da isasshen kayan aikin da zani zamanawa in haɗa su in haɗa shiri ko waƙa wanda kawai gidan rediyo su saka dai ba shirin da za a yi kai tsaye ba. Me masoyanka ke cewa game da waƙoƙin da kake rerawa ina nufin fans ɗinka gaskiya yana da masoya sosai a cikin wannan haraka kuma suna ta godiya suna jin daɗi kullum kokari suke yi su gaman sir sani ya zo da wani abu na birgewa duk abin da ya faru jira suke ina waƙarka ta yanayi kaza da aka shiga to dai ina samun waɗannan abubuwan kuma bakin gwalgwado in aka ce maka masoyi ko da ma kuskure kai shi yana uzuri wani ma zai gare dai kai to alhamdulillahi akwai masoya masu tarin yawa a fuskar sha'anin wakar da ita kan ta jarida da bakin gwalgwado ba mu da abin da ya hisu kuma ba san shi ne muke ta rayuwa baki daya har yanzu dai a kasashenmu irin su niger nigeria da dai sauran kasashe masu tasowa a musamman da kasashen hausa za ga ana samun matasa waɗanda suna kukan babu aikin yi ko kuma su ba za su yi aiki iri kaza ba idan abin ka yi amfani da wannan dama ne wani irin jan hankula za ka yi wa matasa da ke sauraron wannan shiri a halin yanzu. Masu iya magana suka ce in ka ji maraya ragu, wannan kalmar Malam Bahaushe ya yi dubara kuma saƙo ne mai zaman kanshi abubuwan yi a cikin ƙasashenmu sun ma yawa sai dai in mutum daman baya da ni ya yi ko kuma ya zama ragu akwai wata waƙa wadda nake cewa al'umma ne kira ku buɗe aikin yi zaman banza bai da kyau ba shi da amfani sam sam sam sam to wannan wakar baki ɗaya wanda suka saurare ta saƙo ne tan tagarya akan abin da ya shahi irin yadda ya kamata mutane su tashi su nemi sana'o'i domin dogaro da kai domin korewa bakin su kuda irin yadda su ma za a yi alfahari da su har ma su iya faɗa a ji saboda irin yadda suke da yanci ta hanyar mallakar sana'a ta su ta kansu kenan yana kira ga matasa da su tashi tsaye kada mutum ya yi kwanci da jiran wani sai ya mashi yan magana suka ce mai jiran a mashi ya wahala ko za a baka a ganka da naka ya fi fa'ida tunda duka waɗannan abubuwa da na taso ina kere-kere da kirkire-kirkiren wasu abubuwa ba a cewa ba kalubale amma an dagi to nasarori sun hi kalubale rinjaye a cikin rayuwa baki daya ga sanan duka ina da tudu biyu idan yau zan iya yin wata ko shekara ban yi waka ba ina da sana'a da zan yi idan yau ban yi aikin jarida ba ina da sana'o'i da yawa waɗanda nake yi a matsayina na eh, ɗan jarida ko kuma matashi tunda ka gani yanzu a irin tsarin da ake ciki ni kyamaraman ne ni edita ne kai abubuwa da yawa dai wani wane ne wanda duk sana'a da inda ka inganta ta to da izinin Allah za a samu kuma bai hana ka yi kasuwanci ka yi aiki noma kiyo da dai sauran su gade sannan dan an dogaro da su an kama to insha Allah sai an gada ci um, akan samu waɗanda ke buƙatar ka rera musu waƙa su biya ka ko kuwa idan suna da wani biki misali su gayyace ka ka je ka dan ba da sha akan samu irin waɗanda suke maka irin wannan ta yi E gaskiya ana bani waƙoƙin biki, aure, suna, haida da ma wani isar da wani sako na faɗakarwa to amma mafi yawanci waƙoƙi na sun yi ƙarfi akan faɗakarwa babban dalili ko idan an ce za a sanya ni waƙoƙin biki suna mafi yawanci ana buƙatar idan ka yi waƙoƙin ka zamanto a wajen a ci biki da kai to gaskiya ba da isasshen lokacin da za a cewa kai waɗannan abubuwan da ni shi yasa ba wai ba na son halarta ba a'a ba na so a ce yau zan zan halarci biki kaza auren wani sabga ne sai yau a ce wani abu ya faru wanda ya kamata a ce na je na ɗauko labari to a wannan lokacin ni gan niki labarin da zan yaɗa ma duniya na su halin da take ciki ya yi mana fa'ida da halartar biki wannan kenan. Ina son ka rera wata waka domin sashen Hausa na muryar Amurka. Muryar Amurka akwai mutanen da kake so ka gaida a cikin wannan shiri na a bari ya huce to mutanen da za ni gaidawa suna da tarin yawa ba zan iya kama suna ba sai dai in ce ina gaida ahalina baki daya tun daga iyayena maza da mata iyali baki daya mata da yara ɗaya baki daya da ɗiyan dangi baki daya waɗanda suke alfahari da ni da sauran abokan aiki in aka ce abokan aiki kai abin yana da yawa da yanzu fadar in warawa ne in ce shi nake gaidawa ya zamanto wani babban laifi ne ina gaida kowa da kowa da wanda ya sanni da ma wanda bai sanni ba kuma wannan shiri na abar ya huce gaskiya yana cikin shirye-shirye da nake so a wannan rediyo na america kuma ina godiya sosai ga manyan ma'aikata na gidajen rediyoyi waɗanda su ne sila ta zuwa na irin wannan mataki ni na wuce gaisuwa sai godiya wa'anda su suka kama tun daga can har ya zuwa yanzu suna ta ƙara mana ƙarfin gwiwa har gashi an hau matakin da ake ciki a halin yanzu. To baba ka ji ɗan jarida. Wallahi haka ka abubuwan Allah ya bada nasara Malam Mansur. Amin. Allah ya kara basira, Allah kuma ya sa gama lafiya. Amin, sun amin, amin. Baba da shigowa ka naji kana ta bushewa da dariya, kana ta <laughs> bushewa da dariya, kana tambaya na wai wai na son magi ni dai ban son magi. Eh, Auto. <laughs> Eh, wani ne wani magidanci ne shi da matarsa ke ke tare. To matar tana da magi. Shi ko wannan mutumin ya tsani magin nan ne baya son ya bude ido ya ga wannan magin. ya rasa yadda zai yi karshe dai ya ce dan uwana aboki na ne eh yawa ni ko son mage kuma ina tsoron mage <laughs> ai ni jikin ta nan na bala'i eh, shi ne ba ba ta shafin ka haka dan firgice haka eh. to shi ne ya dauki wannan magen ya ce zai yi maganinta ya dauke ta wato ya dauke ta kamar gidaje ne wurin ashirin shi ya je eh. yadda ita ya baro ta gurin kafin ya kai gida sai yana shigowa da mota sai ganta tana yawo kofar gida za ta shiga gida <laughs> wannan baki ta abin to shi ne da yake tunani ce wannan ya za a yi ya sake ɗaukanta wurin gidaje arba'in daga gidansu <laughs> yana jin jiki shi kuma malam ya je ya kai ta da ya kai ta yana dawowa ga bage za ta shiga gida <laughs> haka ne fa aka ce gagon eh. ba da gaske Eh, kwarai kuwa <laughs> yana ta ne kara nisan wuri yana kara nisan wuri karshe ne. sai kawai ya dauke ta kilomitoci ya eh. eh, kilomitoci ya bi nan ya bi nan ya bi nan ya kai ta dai inda ne ba za ta iya dawowa ba kwata kwata ya sake ta shi ke dan bayan kaman awa uku zuwa hudu sai kawai ya bugo matarsa ya tambaye ta magin nan tana gida sai matar ta ce eh ai ga ta nan tana zaune girgiza kan yake yar iska ba ta waya na bace ko za ta nuna mun hanyar da zan bi dawo gida A'a. Kenan eh, kuwa, ta a ah, garin kuɗa sai A'a mage ta ɓadda shi dai. Ya je ɓatar da ita ita ta ɓatar da shi. Sai mage ta ɓadda shi. Eh. Kenan kuwa mage na kote tsiya. Wala ita wani gida shi ko yanzu ake neman da yake. Rogai ko sai da ba mage waya kan ta ta gaya min miya. dawo eh. <laughs> Eh, Na ga na eh. da aka tilas burki da yanzu a madadin. Baba ya Alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da da abin da lafiya ci da alheri. <laughs> Gyara kayanka, gyara Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu da za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya. mu gyara bai zama kuskure